To, um, hakikanin gaskiya idan mutum ya la'akari da sauran shari'o'i da ake yi waɗanda suka jibinci yaƙi da cin hanci da rashawa, sai a ce wannan hukuncin da aka zartar, mashi wannan darakta ɗin hukunci ne wanda ya yi daidai. a saura da me, wannan karamar shari'a ce idan har za ka yi la'akari da kuɗaɗen da ake cewa ya karkata akalarsu a cikin kason da aka bashi domin gabatar da ayyuka na musamman. To wannan ya nuna kenan an fara samun alamun sauyi a bangaren shari'a dangane da irin waɗannan shari'u na cin hanci? Wannan shari'ar da aka yanke a yau ba ita ce za ta yi nuni a zahiri da cewa an samu canjin ra'ayi ko kuma ci gaba game da yadda bangaren shari'a yake gudanar da shari'u waɗanda suka jibinci cin hanci da rashawa ba. domin idan kai la'akari kamar yadda na faɗa a can baya alhaji bashir idan kai la'akari da kuɗaɗen da ake cewa ya yi gaban kanshi da su ba waɗansu kuɗaɗe ba ne idan aka yi la'akari da sauran shari'o'i da ake bin bin basi misali idan ka dubi ita hukuma ta efcc da kuma kasawar da ta yi na sake wa'adin dakatar da account na tsohon babban hafsan sojojin ƙasar nan wanda yake idan ka dubi kudaden da ake magana a kai sun ta sama wajen biliyan ake magana wato wajen miliyan dubu goma sha uku ake magana to idan ka yi la'akari da waɗannan da sauran shari'u da ake yi wannan ba wani ci gaba ne na zahiri wanda mutum zai nuni da shi ya ce wai bangaren shari'a suna goyon bayan wannan yakin da ake da cin hanci da rashawa ba To, Profeso, a makon jiya shi babban mai shari'a na ƙasa ya naɗa Ayo Salami domin sanya ido kan irin waɗannan shari'u da ake na cin hanci da rashawa da tsaikon da ake samu domin ɗaukan mataki a kai. Kuma ko a jiya an sake kafa wasu kwamitoci su nazarin ƙorafe-ƙorafen da ake wa alƙalai goma sha biyar dangane da irin waɗannan shari'u. Wannan ba matakai ba ne da za a ce masu ƙarfafa gwiwa? Ito, eh um, matakai ne to amma ai farkon tafiyar kenan. Justice Salami mutum ne wanda za a iya cewa za a iya yadda da shi idan ana la'akari da wannan rikon amana da aka bashi na zura ido akan shari'o'in da ake yi wanda suka jibinci cin hanci da rashawa. To amma abin da nake son ka gane shi ne wannan tafiyar an fara ta kenan sannan ba maganan wai ya sanya ido ba ne. Me hurumin da aka bashi? Na farko dai idan ka dubi ita cibiyar da ake magana a nan GSE idan ka dubi dokokinsu bai tsammanin justice salami zai iya hakun shi zai iya ruwa ba idan da a ce bangaren shari'a daga sai suke yi ni ganawa tunani abin da ya kamata su yi shine sai su ba shugaban ƙasa shawara da cewa ya yi hubasa ganin cewa an kafa kotu ta musamman mutane irin su justice salami idan har ana son su tabuka wani abu to irin su ya kamata a zakalo a basu shugabancin waɗannan kotuna na musamman waɗanda za su yi shari'o'in da suka jikinci cin hanci da rashawa a ƙasar nan. Farfesa Shehu Abdullahi Zuru mun gode sosai da wannan bayani da kai mana. Na gode.